A daren Lahadin da ta gabata ne aka samu tashin gobara a layin Sabana da ke kasuwar Singa a jihar Kano. Rahotanni sun bayyana cewa wutar ta tashi ne da misalin karfe biyu na dare, inda aka shafe fiye da sa'o'i sha biyu ana ƙoƙarin kashe wutar. Premier Radio ta ziyarci wajen da lamarin ya faru, inda muka tarar da jami'an hukumar kashe gobara da 'yan kasuwa suna ƙoƙarin shago kan wutar. Aƙalla fiye da shaguna ɗari ne suka ƙone ƙurmus yayin gobarar, kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na kasuwar shaida mana. Mun waye gari da wannan arzikin na goma a wannan kasuwa ta mai albarka sun ga a gida mai namba 65 da 65 eh, wanda ta haifar da gagaruma asarar dukiya mai yawa wanda a yanzu haka da ke gaya maka wutan nan bata gama mutuwa ba kuma ba a tantance adadin asarar da aka yi ba. Amma eh, tun bayan mun yi ƙoƙarin wayo da mu kai wajen mallakar wannan abin da ake kira fire extinguisher abin kashe wuta. mun kokari mun ce kowane gida kowane shago ya mallaki wannan first aid na kashe wuta kuma mun samu mun samu rahoton cewa mutane da yawa sun mallake shi wanda a yanzu haka dai wannan wuta ta tashi ba za mu iya cewa ga dalilin da yasa ta tashi ya daga cikin waɗanda shagunan su suka kone Suraja Bilyaminu ya bayyana cewa mun bar kasuwa jiya da daddare lafiya karfe karfe 1 da rabi aka kirawo mu aka ce rumfunan mu sun kama da wuta amma ba mu san dalili ba da ikon Allah da taimakon haya sabis suka kawo mana ɗauki zuwa dare amma kaga har yanzu ba a kawo har yanzu wuta ba ta mutu ba Ina roƙon Allah ya mayan mana da alheri inda masu taimaka mana Allah Allah buɗe hannuwan su taimaka mana muna sai da takalmi muna sai da sabulu muna sai da omo muna sai da kilin muna sai da nescape din shayi muna sai da taliya karanta saboda mun tafi mun bar kasuwa lafiya aka kira mu ake biya mana ga abin da ke faruwa sanin abin da ya kawo wutan nan sai ubangijin da ya halicce mu wani dan kasuwar Muhammad Musbahu ya bayyana abin da suke zargin ya haddasa gobarar eh abin ya faru tun wajen misalan karfi ɗaya da rai a har yanzu ne ba a tabbatar da me musu. amma ana tunanin wannan ko dream din da aka samu shine umul awa'isin wannan gobara sun yi nasa da niyyar da yake jawabi bayan kammala duba bannan da gobarar ta yi da hukumar kashe gobara mai lura da shiyar Kano da Jigawa ACG Ahmad Garba Karaye ya bayyana matakan da suka ɗauka wajen shawo kan gobarar wannan labari mun sa same shi ne karfe biyu da wani abu na dare aka kira mu aka ce ga abin da ya faru cikin gaggawa na ɗaya aikin da da muke na biyu kuma kasance a tsakani ma ɗan jihar Kano irin kishi da bakin cikin alamar a cikin wannan iftila'i da ya faru aka fito nan da nan aka zo aka kawo ɗauki akan wannan iftila'i da ya faru amma alhamdulillahi an samu nasara an dakile gobarar ta hanyar kashewa da kuma hanyar tsare ta yadda bata karasa ta ci wasu guraren na sashen kasuwar ba hmm. alhamdulillah idan allah ne ya taimake mu ba yin kanmu bane ya kuma yi bayani dangane da abubuwan da ke haddasa gobara a kasuwanni inda ya buƙaci 'yan kasuwa da su kauce musu. eh to yawanci lokacin zafi da ya shigo kasa abin da bature yake cewa temperature yanayi yana yin zafi sosai to dan karamin abu ko karamin dumi ko wani dan spark ko ya faru yana haifar da gobara na biyu kuma yawanci zaka ga cewa a kasuwanni akan samu kuskure kasan dan adam arjizi ne kamar yanzu yadda ake zafin nan ko yar fanka ce ko wata na'ura dai ta sanya ya guri wani sanda zai tashi da yadda al'amura suke ya manta ya tafi ya bashi kuma akwai abubuwa in ka duba yanzu gaskiya duk yawancin abubuwan lantarki yawanci da ake sai mana wanda mutum ba zai gane ba marasa inganci amma kuma ya kamata duk abin da mutum yake yi na ɗaya ransa da dukiyarsa da kuma dukiyoyin jama'a da suke a kusa da shi ya kamata kullum ya tuna ya sa a ransa cewa duk inda zan tashi ko socket kwaya daya ba zan bari yana ci ba lokacin da kuma muke nan muna ganin su duk inda muka ga wani spark in mai kasuwa ne a kashe in ma inda za a nemo su mutanenmu na hukumar kashe gobara a yi maza a kirawo mu tun kafin abin ya faru har kawo yanzu ba a tabbatar da abin da ya haddasa gobarar ba yayin da 'yan kasuwa ke ci gaba da jimami tare da kesta asarar da suka yi Premier Radio.